صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى yana cigaba da mana bayani akan alamatu da ilmi ghairin nafi alamomin ilimin da ba su da amfani da ka idan fa mutum fa ilimin da bai da amfani fa ya zama banza ilimin ba zai masa amfani a duniya ba sannan ba zai masa amfani fa a lahira ba kaga an shiga uku aikin banza idan mutum ya kuɗe wallahi ilimi ba abin da yake shi wahala ba yi da ba ko ba abin da neman shi wahala in ka sama ba za ka huta ba in kana neman shi ka sha wahala sannan in ka same shi ma ba hutu ba hutu in kai ilimi ƙarin wahala ne in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu wa min alamati dalika daga cikin alamomin ilimin da bai da amfani adamu qabulil haqq mutum ya zama zai karɓar gaskiya ga ilimi amma baya karɓar gaskiya wannan babbar alama ce daga cikin alamomin ulama usuli ƙin karɓar gaskiya mutum ya san ga shi ga gaskiya a waye ki arsa walin qiyadi ilaihi da kuma ƙin miƙa wuya zuwa ga gaskiya kun san alhaqu din nan sunan Allah ne fa wannan Allahu alhaqu mubin Allah shine gaskiya mabayyaniyar gaskiya mai bayyana kuma gaskiya kaga alhaqqun nan abu ne babba sannan wa takabburu ala man yaqulu alhaqqa sannan kuma da yin girman kai ga wanda ke faɗin gaskiya ya faɗi gaskiya a masa girman kai a gura masa hanci wannan alama ce ta ilimi wanda ba yi da amfani shi ya zo ba zai karɓi gaskiya ba sannan idan ya gane faɗin gaskiya ya masa girman kai a faɗa masa gaskiya ya girman kai eh din sai me kai me ka sani sai ka ji ma me ka sani ba ba ku labarin wanda suka zo suka yi sallah su bi ba sun samu raka'a biyu kuma ba matafi ba ne shi yaki tsayawa ya ƙara so biyun kawai ya sallame aka masa nasiya aka ce aka ce malam fa raka'a ba bi muka sama yace me ka sani mazhabobi nawa ka sani to shi wancan ko ɗaya bai sani ba mazhabobin an ce masa kuma guda nawa ya sani yace to alaba baka hakuri ka je kai da Allah ko shi ba yi aiki da dai ilimin da ya sani ba dai gwagwado wallahi ka san ilimi kwara ɗaya ka yi aiki da shi ka fi malamin da ya san ilimi miliyan amma bai aiki da shi ka fi shi a wajen Allah wannan da ya masa gyara daidai gwagwadon abin da ya sani na tabbatar muku tsakanina da Allah ya fi wancan a wajen Allah khususan in kana dunahum fi ayunin nas musamman ma idan ne faɗa masa gaskiyar ya kasance bai kai shi ba a idan mutane a ce a ta an je wani taro wani babban malami ya kuskure cikin hikima kai masa gyara sai ki karban gaske ka gayi mutane za su zo zai ce kai kai masa rashin kunya sannan daga ciki wal israru ala al batil da kuma dogewa akan banna khashiyata tafarruqi qulubin nasi anhum saboda suna jin tsoron kada mutane zukatansu a akan su su kyale su ce to alaga ta malam ka je ka faɗa wannan abu da kai kuskure ne kuma ka ka faɗa cikin jama'a ne saboda haka ka zo ka gyara ce ta idan na faɗa kuma mutane za su watse mutane za su ce ban bincike me yasa na faɗa abu da da yanzu kuma na zo na faɗi wani saɓanin shi kai shine gaskiya shine gaskiya masu imani la yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna haka Allah ya siffanta su a cikin alqur'ani alam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sannan bi izharin ruju'i ila al idan suka bayyana sun dawo kan gaskiya idan ka shekaru kana yin wani abu ba daidai ba ko kana ba da fatawar da ba ta gaskiya ba daga baya ta bayyana a gare ka menene aiki ka zo ka ce ma mutane bincike ya tabbata yanzu ga abin da ka gano daga baya ai ba a tsammanin ka shekaru biyar da suka wuce yanzu kuma a ce daidai da shekaru biyar din nan kake in dai kai malami ne to ya kamata ka karu in kai ɗalibi ne ma shekara biyar ɗin ya kamata a ce ka ƙaru kai ya waje ba ba ya kamata ba shekara biyar shekara biyar ba wasa ba duk wanda yake nan shekara biyar da suka wuce to ya makansa hisabi idan ya ji bai fi yadda yake da ba to ya samu damuwa wajibi ne kana ɗalibin ilimi kana malami mai bincike wajibi ne shekaru biyar ɗinka da suka wuce to yanzu ka fi shekaru biyar ɗin da kaga ka ci gaba sosai da ba ka iya gane in ka canza watanni, in ka in ka saba mana nahawu da ba ka ganewa yanzu ka gano kana ganewa in ka ji wani kuskure da ba za ka iya gane ya kuskure ba to yanzu ka gano kana kuskure kai an yi kuskura shine ci gaban ka to dan mutum ya zo ya ce da abu kaza abu kaza da ya faɗi ba daidai bane yanzu ya dawo shine wannan ɗabi'ar magabata ce ɗabi'ar magabata ita ce in sun ba da fatawa yau gobe ta bayyana a gare su kuskure ne sai su dace su ce sun yi kuskure wannan ko ba wani abin da yake cutar da su sai dai ya kara musu daraja a cikin zukata domin sun bi Allah ba su yadda su mutu da sabo ba وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد إذن وأنما لمن دبانا ألا با وربما أظهروا ونزبن سيس بينا بألسنتهم دهر سنن سبي كيفو شبع ذم أنفسهم سيسرق أنون سنا زرقن كنس الله مو بابا كم كومي مكبا كذا كذا مو الماجرين كما أغسكي با kuma واحتقارها كما سنة قد أنت الدكاونا ashhadi akan رؤوس الأشهاد mutane li ya'taqida an الناس fihim domin mutane su kudurta a cikin zukatansu annahum inda anfusihim mutawazi'una cewa su masu tawazu'u ne kai al-imam ibn rajab ya san mutane huna bidalika sai a yabe su da wannan shi yasa na sha faɗa mana ba daidai bane baya cikin tawazu baya cikin ikhlasi ka san matsayinka amma ka nuna ba kai bane an zo waje kai aka tanadan mu wannan kujera kaka je can wajen ka zauna sai mutane da an ji ana ga wajen ka na <laughs> aini nan ya mini ƙirya ne bi ma ga wajen da aka ware maka ka san kai ne sai kuma ka je wani waje ka zauna kila hadda sunan sunanka a jiki me yasa sai ka ba mutane aiki mun taba zuwa wani taro ne haka na ce ku tare shi انا تعنا انا قاعد سمينا انا وياي نتش والله بي أنا يعني فعوزين أنا وجن دعك السرقاش انسا كقنا شنحاي تبل انا انت من اهل المنصة كاتل المنصة شي أنا اما قد يشن وجن كبا متاني اي في كما جب قيل وان جوابي اكي دل اقوما اي تقل لنك قامي تواضو ايازو والله با تواضو امان ريين با جيجي بني وانا وجن دعك واني مكا خزو shi ne sai dai in baka san wajen ka ba ka je kuma ka zauna a wajen da za a zo a ce a wajen gwamna ne ka tashi ka kuma ka ji kunya amma ka san wajen ka kai aka tana dan mawa ba daidai bane a ta tata burza da kai ana ka zauna kana a ainan ma yayi saboda ba daidai bane in wannan muna da muna da irin wannan tunanin muna da irin wannan tunanin kuskure matsayinka ka rike shi ka san kai ne matsayinka kai ne kai shugaba ne kai ne shugaba so da kada ka zo kana so hawa yanzu ran juma'a kai ne liman za ka yi kuɗi ba shi kenan sai ka zo ka ce ah, a ya ce ka hau bari kana <laughs> a ai ba ni ba ne me yasa kake hayewa ɗan ɗan suka kai ma mutane sallama ka kalle su kai sallama sannan ka zauna matsayinka ka tsaya a matsayin matsayinka ba daidai ba ne wa huwa min daqa'iqi abwadir riya'i kunji al-imam ibn rajab ce wannan yana ɗaya daga cikin kofofin riya masu zurfi wanda ba kowa ke iya ganowa ba sai mai ilimi a nan mutane za su ga a ah, wani akwai tawazu wani akwai tawazu ya zo waje ga wajen shi da ya kamata ya zo ya zauna sai ya je can baya sai ya zauna sai an je an tarbo shi ana ai wannan ga wajen kana <laughs> ai nan ma ai nan ma yayi ai kai su hutu da shi sai mutane su ce ka wani akwai tawazu shi kuma a zuciya shirye yake ya samu matsala kama a alaihi tabi'una faman ba'dahum min al kamar kaman yadda manya manyan malamai magabata tabi'ai suka yi bayani da kuma waɗanda suka zo daga bayan su wa yazharu minhum min qabul majihi wasu wa min mimma yunafi fi shirka wal ikhlasa wa yazharu minhum sannan daga cikin alamomin da ake gane wanda ilimin su bai da amfani hakan na bayyana min qabulil madh kullun su cikin yabo suke so suna son a yabo da an yabe su su ji dadi wastijlabihi kuma su suke neman a yabe su din su suke neman a yabe su din sannan an yabe su da an yabe su sai su karba ba su irin na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abubakar in aka yabe sai ce allahumma ja'alni khairan mimma yaqulu واغفر لي ما لا يعلم واجعلني خيرا مما يظن اللهم لا تؤاخذني بما يقولك يا الله كذا كما ندى أبن دا ونن يفعل سنن النبي واغفر لي ما لا يعلم قو واغفر له ما لا يعلم أبن دا بيسني بيفعل تو يا الله مدوك كنتكي فقافر سامسا sannan waj'alni khayran mimma yazunnu sannan abin da yake min zato na alkhairi ya Allah ka sa in fa in ya ce ni ina cikin asalihu ne ne ya Allah ka sa in zama cikin shuhada'u in ya sa a cikin shuhada'u ne ya Allah ka sa a cikin siddiqai to daga nan ba za ka wuce ba ai ba za ka ce Allah ya sa kana cikin anbiya'u ba kaga waj'alni khayran mimma Sai sayyidina Abubakar duk wanda aka yayyabe shi haka yake masa wannan sannan idan ka fahimci yabo ne na ƙarya ka gwala mutum ka gwale shi nan take yabo ne na baka cancanta ba ka san ba kai ba ne shi ke ya zo yana yabanka to gwale shi ta ba ni ba ne haka albani yake ya shekul albani in kuka gece shi kuka zo fahama waye waye waye waye sai dukar da kai sai kun gama wannan fahama fahama din to lecture da kuka bashi maudu'i akan ta ba zai muku ba akan wannan yaba yaban zai muku ka ba shi ba ne wannan fadin mutum sai ya yaƙe shi a cikin zuciyarsa wannan malamai suna ce masa a sha'awatul hasiya sha'awa ce ɓoyayya a zuciya sai Allah ya jarrabu mutum da ita shi yana ganin ba wani abu bane in an yabe shi ya ji daɗi ai ta jin daɗi ta ma neman yaba yunafi sidqa mimma yunafi sidqa wal ikhlas abinda ke kora gaskiya da kuma ikhlasi a zahiri ƙarya ne mawaƙi ma ya gano ai ce duk wanda ya yabe ka ya yawai ta ka to zagin ka yake son kuma yi wa idan ru'un madaha ra'an li nawalihi wa atala fihi faqad arada hija'ahu idan mutum ya yabe ka ya yabe ka li nawalihi saboda ya samu abin da yake ba yake wajen ka to in ya yawaita faqad arada hija'ahu to shi kenan zambo kuma ya koma yana maka kuma gashi ne yana bayyana ana yaban mutum ana cewa ne wani wani ya kuma ana cewa dan toron giwa wata mata a gabana aka yabe ta tana tafiya irin tika tikan matan nan ne tana tafiya tinkis haka tinkis haka aka ce mata agwagwa ce ita ne tafiyar ta kama agwagwa bahaushe idan ya siffanta mutum da agwagwa zambo ne agwagwa kazama agwagwa 'ya'yanta ba su mata biyayya agwagwa wabi ‘ya'yanta mutuwa suke yi ba inda bahaushe ke ban agwagwa iyaka kawai inda ake bahaushe ba ya boye mata ba ma ce mata yi kawai wai a tambaye ta ruwa a sha labari ka tambayi kaza ka tambayi kaza hanyar rafi ka tambayi agwagwa ka sha labari to zuwa rafi a yabo ne zuwa rafi ba yabo ba ne to ire-iren wannan abubuwan mutum ya rika su a rayuwarsa akwai abubuwa da yawa da sai mu gaba mu ba su muhimmanci hatta kalmomi ka rika dauka su kana auna su ka rika auna su da shari'a ka rika auna su da adadi zai taimaki mutum yana buɗe kwakwalwar mutum sai ya ce maka wai agwagwa a yanzu mutum ya agwagwa mai tafiyar takama kuma yana son ta bashi kuɗi a wajen ɗaurin aure fa ta zo za ta wuce yake mata wannan yaba وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاء فإن الصادق يخاف النفاق دوم دمي قسكيا والله ينا ينا تغم منافرك على نفسه أكن كنت ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة كما ينا جم كنت صورا قيم من شكاوة يتشنون من شكاوة متن يموت أكن أبن دكتش فئي دبان أبن دكتش نزوتي يكدبان فهو في شغل شاغ فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه kullun zai zama ya shagalta da wani aiki da ya shagaltar da shi an qabulin madahi ba ruwan shi da yabo ba zai rika karban yabo ba wasu ihsani ba zai rika kyautata yaban da ake masa ba shi bane ke gabansa abin da ke gabansa Allah ya yarda da abin da yake yi ko mutane ba su gani ba ko mutane ba su gani ba sun yabe shi ka nemi Allah ya yarda da abin da kake yi الذين إن غابوا لم يعتقدوا وإن حضروا لم يعلم فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع saboda haka ne ya zama daga cikin alamomin ilimi mai amfani annahum min ahli al-ilmin nafi min daga cikin alamomin waɗanda suke da ilimi mai amfani annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman ba sa ganin makansu suna da wani hali wala maqaman ko kuma wani maqami ne bayanin su ko dazu ko in an ce al maqam shine abin da za ka yi ka kallafa ma kanka na abin da Allah ta'ala ya sa ka kai na ibadoji wannan ibada ce kalbiya ko ibada ce badaniya ko ibada ce maliya wannan makami ne idan kai wannan shi kuma Allah sai ya maka kyautar wasu halaye to su ne ake ce musu hal al maqamat ana samun su ne bitakassu bitakassu توجد المقامات بالتكسب أنا سامن سني تحنيا ين أيكي ذاك نيماني كي ذاك أيكي كما تعب كنك كي كما يد نشي أيها قري الصبر ما نزم يأتي ومن تصبر يستصبره الله هو إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وكين يمطع مكانك إن يسعى موطن لما قامت نسي ألا باش أحوال kowane makami to yana da ahwal mun gane idan mutum ya zama yin ilimi to sai Allah ya haifar masa da sakina natsuwa Allah ya bashi natsuwa sannan kuma Allah madaukaki ya bashi wasu kyaututtuka na daban wanda ba shi ya nema ba to su ne ahwal to mutanen kirki malaman Allah ba su cewa suna da makami kaza ba su cewa suna da hal kaza wa yakrahuna bi qulubihim at-tasfiyata wal madha sannan suna kima zukatansu su ji an yabe su ko an tsarkake su an yabe su su ce a'a albani Allah ji kansa idan ka tambaye shi ka ce ka yabe shi ka ce al'alimu al-muhaddithu al-allamatu al-fahama sai ya ce innama ana tuwaylibun tuwaylibun tazyiru ma tazyiru talib tuwaylib yace ni a cikin daliban ma kasa kasa ne kasa kasa ne wala ya na ala ahadi malaman gaskiya ba sa ma mutane girman kai manzon sama kuma yayi ta'arifin girman kai ko batul haqqi wa ghamtun nas abinda ake ce ma girman kai shine batul haqq ga gaskiya mutum yana kallo ya take ta cikin ban gaskiya wa ghamtun nas kuma ya rika gintse ma mutane yana musu ba su isa ba in mutum ya tara waɗannan zukokun guda biya zama hakikalin mutakabbir إن قال الحسن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يتي إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراجب في الآخرة ما لم هنا ألا شيني الزاهد في الدنيا من قد دنيا من يكم تعريف قد دنيا كو فلم يسن كاو تعريف زهود da أما من شيء التعريف المختار شيني تعريف شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى يتي أن تقبض الدنيا بيدك ولم تداخلها قلبك abin da ake ce ma zuhudu shine ga duniya ka rike ta a hannunka ka neme ta duk inda ake nema amma kakkata ta a zuciya in kana son kuma ka buga misali shine misalin annabi sama da al-khulafa'ul arba'a al-khulafa'ul arba'a musamman musamman sayyidina abubakar sayyidina umar da sayyidina usman wannan zamanin su ya tumbatsa da dukiya shi ne ai sayyidina muawiya yake cewa ya ɗauki sahabban manzo Allah su sama guda uku yace amma abubakar falam tad'uhu dunya wa lam yad'uha sayyidina abubakar duniya bata gayyace shi ba shi ma bai gayyace ta ba أما أمر وأثمان فدعتهما الدنيا فلم يستجيبا لها أما دا عمر دا أثمان سوكما الدنيا تاغيتشيس سبو دا ألوك تنسى أن سامو فتوحات أزمن سيدنا عمر أكا سامو كنزاني الكنز الأبيض دا الكنز الأحمر نغوماوا دا فارساوا دوتيا تايا ويتا أما بس أمسى با حاكد يسوب بانتاشيكو جوء الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها إن جاء في شدة قوم شرقتهم في الجوء أو ينجلي عنهم غواشيها يوم اشتحت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد قوتنا فالمسلمون به أو لا تقومي لبيت المال رديها وراء صاحب كسرى أن رأى أمر بين الرئية أصلا وهو رائيها فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يغويها شيء أمنت لما أقمت العدل بينهم ونمت نوم قريب العين عالية سجوء الخليفة والدنيا بقبرته قال خليفة ناجين وقم الدنيا نحنيش sai cikin sayyidina Umar sai ga irin kukan nan kukan ciki kala biyu ne ko akwai kukan koshi akwai kukan yunwa na yunwa ya fi ƙara <laughs> wasu sun san shi a nan mutum ya ji ƙulululululu to akwai kuma na ƙoshi da basir na uku kenan na manta akwai na basir <laughs> ka ji ciki na ƙara ji to na shi na umar na yunwa ne sai ya buga cikin haka sai ya buga ce kai ciki ko kai ta ƙugi kai ta ƙugi ba za ka ci ba sai musulmai sun ƙoshi ko ga duniya a hannun shi yau ya ji wani ai wani wani cikin yan takara wani ya ce sai na umar ya koya ma musulman shugabannin musulunci ya koya musu yadda ake shugabanci ji na ji shi a rediyo ba zan faɗi kowaye ba wanda ya ji ya ji to kaga wannan kenan to zuhudi kenan الشيخ الكرباوي كتوى أن تسخر الدنيا ولا تسخرك أن تستخدم الدنيا ولا تخدمها abin da ake ce ma zuhudi shine ka juya duniya kar ta juya ka ka ɗauki duniya mai maka hidima kar kai mata hidima na faɗa muku akwai wani hadisi da na taɓa jin shi amma ban san ingancin shi ba na ma karanta shi ma dai aka ce Allah ya ce a cikin alhadisul qudsi ya ke duniya duk wanda ya yi miki hidima ki ƙara mai hidima duk wanda ya min hidima ki kuma ki mishi hidima in ji Allah Allahu alama bi sihhatil hadith <laughs> to zuhudi kenan to innamal faqihu masanin fiqhu az zahid fi dunya mai gudun duniya ar fi fil akhirah shine wanda ya kasance kuma mai neman lahira da abin da zai yi da dukiyar nan to na neman lahira ne al-basiru bi dinihi wanda ya zama ya san addininsa ku ji fa sufofin al-basiru bi dinihi wanda ya san addininsa al-muwazibu ala ibadati rabbih kuma wanda ya nace kullun cikin bautar ubangijinsa yake wa fi riwayatin anhu arwaito dai daga al-Imam al-Hasan yake cewa allazi la yahsudu man fawqahu shine ilimi na Allah masanin fiqhu shine wanda la yahsudu man fawqahu baya hasada wanda ke saman sa wala yaskharu mimman dunahu wanda bai kai shi ba kuma zai masa izgili wala ya'khudhu ala ilmin allamahu Allah ajra sannan baya karɓan wata lada daga cikin ilimin da Allah madaukakin sarki ya karantar da ya sanar da shi me ake nufi a nan baya cewa sai an biya shi zai karantar da mutane amma a tasan ba laifi bane a musulunci mutum ya karanta a biya shi hadisi sahihi ya inganta manzo Allah ta sani yace inna haqqa haqqal ajr ladar da ta fi cancanta ku karba ita ce ladar da ku karantar da alqur'ani saboda mutum ya karantar a biya shi ba laifi bane amma inda mutane ke da bukatan malami shi kuma shi kadai ne malamin nan kuma suna cikin halaka ya ce in ba a biya shi ba ba zai yi ba to wannan ya saba ma Allah haka malamai suke tafsiri ko nan kusa kusa kuka je littafin at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an al-imam an-nawawi ya kawo waɗannan maganganun da kuma sabanin da malamai suke da shi qauli rajihi shine asali ya halasta mutum ya karanta a biya shi amma ne a inda ya kasance akwai malaman amma inda babu malami sai shi to bai da damar da zai ce sai an biya shi dole shi ya je sana'a ya samu abin da zai rufa ma kansa a ciki ya kuma zo yana karantar da mutane kyauta amma inda akwai malamai to mutum ya ga dama ya ce sai an biya shi mun gane jam'in yadda aka haɗa maganganun ko so da ba laifi ba bane domin mutane ana ja musu wannan hadisin ana ja musu yin wannan maganganun na al-Imam Al-Hasan al sai su alal ulama'i malami yanzu ya ta bayani yana jin yunwa yana tsoron koma gida ba abu a gida ba bayani wallahi akwai irin wannan wasu suna fuskantar wannan damuwa mutum yanzu ya karantar da mutane wallahi na yi malamin da muna zaune ana karatu sai a aiko muna zaune sai a ce a ba da naira biyar ba manja a cikin gida wallahi muna zaune kuma mu ba a lokacin naira biyar nan ina muka ganta a gida ne za a ba mutum an dan ɗau lokaci a ɗan baka wani abu kai ma ka je ka ka ɗan bada idan malam ɗin nan ya ganka kana sa kaya masu kyau kana ɗan wankin ka kana gogewa saboda tsafta sai kira ka ya shigar da kai akwai zaure na farko sai shigar da kai ciki sai ce hallaka jaibun sai kun ji kalma fa hallaka jaibun <laughs> ai ne ne ne ne biyu mana mutum yana wata riga ba aljihu biyar ake mata ba a wajen na banza aljihun da ba ko titi a ciki shi hallaka jaibu wallahi suna nan kuma malaman zaure mafi yawanci su suka fi shiga wannan matsalar su ne waɗannan da manzalar sama yake siffanta wannan inna allaha yuhibbu al-abrara al-atqiya al-akhfiya malaman zaure suna da wannan sifa wallahi abrar atqiya akhfiya tsabagen zuhudu za ka ga suna da zuhudu kai a baka a ce ka je ka yi irin rayuwar da suke da ɗan abin da suke sama ba za ka taɓa iyawa ba amma ka za ka ga yana da makwabci wani mai kuɗi ba zai taɓa kawo masa wai sai ya zo ya ƙaddamar da kanshi ya ce a bashi sannan zai bashi mun taɓa yin magana da wani cikin irin waɗannan masu kuɗin muna nuna masa wani malami ya kamata shi ta bai taɓa zuwa ya ce mishi shi bai da shi ba sai tsakanin da Allah sai ya ce maka ka zai zo kai ba ka gani ba ka gani yadda yake rayuwa mutumin da zai zauna tun karfe shida har zuwa karfe shida yana karantar da mutane ina ya je ne ya je mutane sun hana shi je sana'a mutane sun hana shi je ya kwadugo ya samu abin da zai ci shine kuma sai mutane suke ɗaukar nauyin rayuwarsa irin wannan tunanin shine rayuwar zariya tuni garuruwa da yawa sun fita daga wannan yanayin garuruwa da yawa sun fita shi za kuke ganin zariya raguwar malamai ake samu ba a karuwa ba so da ba ma mutanen da suka fi shan wahala a zariya kamar malamai sai dai wannan da suke zuwa wa'azi wannan wani alaran ma ban labari ya ce mun aka yi wa'azi sai a ba su alaran momi sai a ba su dubu biyar biyar a ba su abu kaza a ba su abu kaza a ba su kaza domin wani zubin ba sai ka je kai muhadara duk binciken da kai ba a baka dubu ɗaya ko a ce maka ma an gode kuma ba dole bane sai ka je ai wane ne yace sai an gayyace ka wani gari a ce ka tafi ka je kai muhadara wa yace sai an gayyace ka wata unguwa ka je kai muhadara ba kana da aikin da kake ba kana karantarwa ba wa yace dole sai an dauke ka duk wanda ya dauke ka yace sai ka je ka masa muhadara kaga da ma ku yi ciniki nawa za ka ba eh, nawa za ka bani amma ba ni iya ba wallahi ni ba zan iya ba in ce wai nawa za a biya ni wallahi ba zan iya ba ai ina jin ranar na mutu to kaga amma malaman zaure ga sunan ka ce ka gansu iyayenmu rayuwar tausayi su da ka tausayi tun ina zaune ana karatu a aiko gida a ce wai ba manja ba da naira biyar naira biyar lokacin kamar yanzu misali a ce za a ba da ɗari biyar ce. to mutanen mu haka suke irin waɗannan abubuwa farkon da lokacin ana da sarakuna na Allah wani ya zo nan wai suna bikin cika shekara arba'in ɗin sarkin zazzau za su gabatar da wani shiri a rediyo yana tambaya ya zo ya fira da ni akan akan eh, tsangayoyin da ake da su na ilimi na Zariya, wai a ciki yi min tambaya wai an ce sarakuna suna ɗaukan nauyin malamai da na ce eh wai suna ɗaukar nauyin malaman zaure kaza na ce da ba na da ne na buga mishi misalai na buga mishi misalai ce in malami da ya zo da almajiransa gari to sarki zai ba shi abu biyu wanda kuma malamin zaure abin in ka masa waɗannan abu biyu shi nan. zai ba shi fili na gida zai ba shi filin gona shi yasa za ka ga malamin zaure malamai waɗanda suka ɗibo daɗin nan za ka gidansu ma ce ce abinda suka tsira da shi kenan ya giggina ɗakunan da zai sauke almajirai in yana da littafai da yawa ya ta zuzzubawa shi kenan sannan kuma ga gonar shi katuwa almajiransa su rika ɗiba aka a rika tafiya ana noma a tara abin da za a ci na shekara na ce to da malaman zaure da haka suka tsira suna da mutunci suna da komai daga baya turawa suka zo suka hana aima malamai wannan aikin shi aka fara bara ai asalin tarihin bara kenan a Najeriya da malami idan ya zo sarki zai ba shi makeken fili ya gina gidansa sannan akwai gona na san malamin da a nan tudun wada kusan wani layi kusan duk filayensa shi har yanzu da sauran ‘ya'yansa eh, sun gaji wasu sun gaji wasu filaye har yanzu ba su gama saidawa ba layi guda kuma na samu labari cewa sarki malam jafaru Allah ya ji kansa shi ya bashi wannan filin kuma gidan shi yana nan babban gida ne shi suna nan su suke zama a gidan to aka daina ma malamai haka shi ke nan malamai suka koma suka zama bara sai waɗanda suka shiga fada ana nan ana nan zamani ya tsawo zamani ya tsawo da izala ta zo aka ci gaba da yi sai ya zama cikin abin da izala bata ba muhimmanci ba wannan dole ne a faɗi wanda suke so a ta faɗin kullum ba za a faɗi abin daidai ba ba ba za a ce ga gyara a yi ba to ba daidai ba ne mu ba ma cikin irin wannan sai mun faɗi gaskiya daga cikin abin da ba a ba muhimmanci ba akwai malaman zaure shi yasa za ka ga su tari sai ka zo gari ba malamin zaure dan izala mu nan duk mafi yawancin malaman da muka karatu a gare su a wajen su ko dai yan ba ruwan mu ko izala kai yan ɗariƙa su ne malamanmu amma da wuya ka ga malamin zaure ɗan izala wannan aibi ne babba wallahi bala'i ne kuma mu mun sha faɗi har rubutawa mun yi wallahu alama a ƙuri shahi. har rubutawa mun yi mun rubuta musu mun sha faɗin mu shugabanni wannan magana cewa dole a dawo a kula da wannan sallah ta zo azumi ya zo duk malaman zaure a bibbi ba sai sallah ba su zama ma suna da albashi ba kowa sai ya tafi ya je wa'azi ba waɗannan su zauna su karantar da mutane su ne za su gina malamai su zama suna da albashi da ƙungiya ta ba su duk wata za a kama malami alal aƙalla a ce ga malami a dunkulo masa wata dubu hamsin malamin zogin zai samu dubu hamsin duk wata ne ba zai yi ba wallahi sai ka ji karatu haka koshi amma babu fala tasma'u illa hamsa shiru ka kake ji a wata fassara to kaga wannan ba daidai bane to ana nan duk wannan abubuwan gasu nan duk muna ganin su abin yake ta faruwa kenan aka lalace karatu ya zama abin da ya zama ba wanda yake sha'awar ya zauna ya karantar da mutane kuma wallahi bala'i ne al'umma take gangarawa Dazun nan nake karanta wani hadisi a cikin silsilatul ahadith sahiha na albani manzon sama yana faɗi cikin amaratu sha'a cewa ya durusul islam musuluncin nan zai rushe fala ta wala siyama za a dawo ba talla ba ba azumi sannan ƙur'ani za a cire shi har ya zama ba wanda ya haddace aya ɗaya a cikin al'umman musulmai to muna fatan mu ga wannan yanayin ne malamai waɗanda suke karantarwa na Allah sai a ƙyale su ta fama da yunwa kaga ba daidai bane wannan to to zuhudu zuhudu zuhudu shine shine shine irin wannan abin da ake magana kansa dole sai an gyara an kula da irin waɗannan abubuwan an dawo ba sai kin malamin da zai je wa'azi shi rayuwar shi za ta yi kyau ba ina wanda ya zauna shi kuma ya samar da masu wa'azi ne aka masa wajibi ne kula da wannan mu kalli wannan in shi annan waɗannan in shi Allah latattu in ka tafi iran shi yasa in ne maka wata tambaya waye ka taɓa zuwa ya je ka taɓa ganin ya je Iran ya dawo ya dawo bai san bai yi ilimin shi an ci ba ya san shi a sosai karatu sosai ka kawo min waye ka taɓa ganin ya je Iran ya karatu a can ya dawo bai yi ilimi ba akwai shi na baka aiki idan suka tafi malaman su a can kasar Iran zama suke yi ba abin da suke yi kana jin ana cewa kuma al-muqaddasa ko to kum wannan gari ne kum din nan kum ne kuma na shirin shi shi'at kum ba suna ce mata kum al-muqaddasa malamai ne suna da abubuwan da suke ce musu hauza hauza kaman zaure malami zai zauna ba abin da yake da dan kareren gidansa da ƙaton library duk abin da ake nema na bincike yana da shi a gidan shi a kuma wannan hauza suna da tsari na khumus wanda wanda wanda ya kama da zalunci khumusi tsarin su na kumusi in kai mabiyi ne to duk abin da zaka sama ko a wata ko aikin gwamnati kake yi ko sana'a kan ga kake yi ko to zaka cire kashi ɗaya cikin biyar ka kama mala da shi suke rayuwa gwamnati gwamnatin Iran mafi yawanci ba ba ita ke ɗaukar nauyin malamansu ba kuma duk inda yan shi'a suke a Bahrain da Lebanon iyakar bincike na abin da suke yi kenan su suke tara wa malaman su kuɗi kun ba kumusi aka ce a yi ba ai ko ba kumusi a tsarin musulunci a ce sai kaka tunda ba rikazi ba ne a fi kuma su manzo Allah ta sani ya ce to wannan ba rikazi ba ne dukiyar ka ce ka je ka sha wahala a kanta to amma ya zama ana da tsari na tara dukiya da za a zama irin waɗannan malaman namu wanda suka zauna suke karantar da mutane a je a musu ko malamin ka ko ɗan ɗariƙa ne ya karantar da kai wajibi ne ka je ka kyautata masa masu yin ma waɗanda suke da malamai sun yi karatu wajen malaman su na 'yan ɗariƙa daga baya su zo su musu tawaye ba ruwansu da su wallahi ba daidai ba ne ka je malamin ka ne ya karantar da kai ka je ka kyautata masa in ka zama wani abu ɗauki wani abu ka je ka kai mishi ne wa fa'i amma ai haidan ɗariƙa ne me yasa kai karatu a wajen shi ai ya riga ya gama da kai ya riga ya gama da kai tun da yake tun wanda ya karantar da kai ya gama da kai ko daga baya ka yi tawaye ka ce ba malamin ka bane shi wallahi malamin kai ni nan nan in zan rubuta tarihi na ko wasu suka zo waje na wai in ba su tarihi ina ku faɗan musu tun malamai na faɗa musu wanda suke da rai in faɗa musu wanda ba su da rai in faɗa musu to ne wannan wannan wannan maganar da ake na yi wannan bayani ne saboda wasu wannan wala ya akuzu ala ilimin allamahu Allahu ajara Shi ne jawo ne waɗannan bayanan mutanen mun ana ja musu wannan shi kenan sai a ƙara musu ruwa ba za su taimaki malamansu ba وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله يقول ما مغانا تقع الشيء دا أكا ساما ولا يأخذ على علم الله الله أجرا الرويتو وتا مكامت شيء عبد الله بن عمر كما يدى الإمام الدارمي يرويتو أتشن سنن الإنسا وما أنا nan za إن شاء الله Allah tun tun aka ce amin nan ka lokacin الله to yarhamunallah وعليكم السلام يسخي يسخي زي يدوكا من خيبة هو يسخي شي سن ما دن الاسم الموصول ما سمعت شي ون ما دن الذي سمعته يسخي ko kuma tusakhi kai ka maka lallashe mu eh? ne ko shine nace duk zai iya dauka in ka sa yusakhi zai dauka in ka ce kuma tusakhi kai ka lallashe mu da wannan ba wajen sayyidina Abu Hurairah yazo yawwa ka ja mana wani hadisi mana ka dan lallashe mu ko <laughs> to ne sai ya ja mushi hadisi wa alaikum salam Abdullah ibn Baz jadai zulbijadai na'am sahaban annabi sallallahu ba ai ba mu fara yanzu muka fara bayani kuma in kuma kai tambaya kai ai shikenan kuma ka ka ka ka karasa mana karatun ko dan ka an ambaci sunan mamashi a nan an ce mamashi ita ta bashi abin da ya koma ko bata musulunta bayan mama tana da wannan tausayin ko hmm. maganar da ake na cewa ba a cewa kamar ana ka ce don Allah da da wani sai cewa ai akwai da yake cewa ah, ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ba mun sai ya tambaya ya malamai suka fassara ila Allah ga Allah ya yi hijira domin Allah ya saka masa wa rasulihi sannan ba wajen annabi ya tafi ba ba wajen annabi ya tafi ba man kana hijratu ila Allah wa rasulihi ila ba wajen annabi ya hijira ya bubu ya bi annabi sallama bane sai abin da ake nufi kenan fa hijratu ila Allah wa rasuli sakamakon hijirarsa na ga Allah domin manzon sama zai masa shaida wajina bika ala haula'i shahida shine abin da ake nufi amma ba ana nufin wai a hada an hada Allah da manzansa cewa abu ɗaya bane ba ba hujja a cikin nan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أصلك من